نستهديه ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وخيرته من خلقه صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da wannan yammaci na ranar juma'a a wannan lokaci kuma a wannan makaranta ta Kebbi State College of Nursing Sciences Kebbi State College of Nursing Sciences a gaban 'yan uwana ɗalibai a gaban iyayen makaranta jagorori na al'umma waɗanda suke a iyaye kuma masu fada aji da kuma yan uwana ɗalibai waɗanda su ne masu karatu a wannan makaranta barkanmu da yamma barkanmu da kasancewa wannan lokaci mai albarka a zan so mu ɗan yi haƙuri a ɗan yi shiru idan kun yi shiru din zai taimaka mana kwarai wajen samun nutsuwar abin da zamu faɗa wato in an tsaya kusa da ni sai in ji wani abu duk ku zazzauna eh ku zauna yawwa ka san yawwa ka kula fa kai dan agaji ku zazzauna kawai kai da mun ba tsaro ne yakin ka ba kai ka kula in ka ga wani abu baka gane ba sai ka miƙe akwai maudu'i da aka bayar wanda za a yi magana a kai ba shi zan fara magana a kai ba zan raba lakcar kashi biyu a zan yi shimfiɗa da wani abun sannan kuma na rufe da maudu'in da aka bayar maudu'in da aka bayar shine alaƙar karatu da aure shin aure na shi matashi yana hana shi karatu a irin wannan makaranta ko matashiya ko kuma karatun zai hana a yi aure. To kafin nan, kasancewa wannan makaranta ce ta lafiya, kasancewa wannan makaranta ce ta lafiya ina so ne mana wata shimfiɗa wacce take tana da muhimmanci kwarai da gaske kuma za ta taimake mu wajen faɗan abin da za mu faɗa. Na farko dai ina yi muku murna da Allah ya zaɓe ku kuna daga cikin ɗalibai da za su yi karatu ko suke karatu a cikin wannan makaranta mai albarka kuma ina sanar da ku cewa a najeriya dai kan kunce a duniya ma gaba ɗaya kuna daga cikin ɗaliban da kuke ɗalibai ne masu tsada makarantar ku makaranta ce mai daraja ilimin da kuke koya ilimi ne mai matsayi kuma ilimi ne da ko mutum bai samu aiki a gwamnati ba zai iya rayuwa sannan ilimin da kuke yi karatun da kuke yi karatu ne wanda yake ba da service wa humanity in general ma'ana wa ɗan adam gaba ɗaya kana iya taimakon musulmi da wanda ba musulmi ba kana iya taimakon wanda kake so da wanda baka so kuma aikinku ko in ce karatun ku larura ne dole sai an yi shi ba za a taɓa rayuwa in dai akwai ɗan adam in existence a bayan ƙasa to dole ku sai ya yi irin wannan karatu ya danganta ga irin zamani da lokaci da yake rayuwa a kai wannan a matsayin shimfiɗa ne nake gaya muku don kada ku yi wasa da dama da ubangiji tabaraka wa ta'ala ya baku na halartar wannan makaranta da neman ilimi a cikin wannan makaranta. Nana Aisha a cikin mata a duniya tana daga cikin likitoci. Urwa Ibn Zubair wata rana yake tambayanta yake cewa ya Aisha kina bani mamaki kwarai yadda naga kike da kwarewa akan ilimi na sanin cututtuka da maganin cututtuka shine dai likitancin dan adam yace a ina kika samu wannan ilimin tace tsabar zama da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da irin masu larurori da suke zuwa masa yake ba da amsa don shi duk abin da aka kawo masa sai ya warware shi saboda shi annabi ne da yake yana aiki da wahayi minas sama daga sama don haka na na aisha ta zama a gidanta ake karban maganin ciwuka da cututtuka da larurori a iya dan abin da Allah ya sanar da ita inda na gaya muku wani albishir duk duniya addinin musulunci shine addinin da ya fara kirkiro ilimin likitanci sanin lafiyar dan adam har turawa waɗanda ba musulmi ba kwafa suka yi a gurinmu suka yi mamaya suka karbe suka nuna kamar nasu ne amma har yau har gobe akwai wasu abubuwa da ya shafi ilimin likita wallahi da larabci suke sai dai a fassara su a mai da su da turanci ba za ku manta ba in za ku iya tunawa da wani babban likita kuma malami da ake ce da shi ibn sina kowa ya san tarihinsa da irin almajiransa da irin gudunmowa da irin kwakwalwa da irin ainihin basira da ubangiji ya bashi ilimin addinin musulunci ko addinin musulunci ba ilimi ne wanda yake na ci baya ba kuma kwakwalen musulmi ba kwakwale ne da aka lalata su da giya da wiwi da cin naman alade da kare ba kwakwale ne lafiyayyun kwakwale suna iya tunani su kirkiro abu su yi tunanin maganin abu yanzu za ku yi mamaki akwai agogo mai magana a duk duniya wanda ya fara kirkiro shi wani malami ne cikin malaman addinin musulunci shi ya fara kirkirar agogo wannan mai kadawa kuma duniya yau take amfanuwa da shi alhamdulillahi yana cikin girmama wanda ubangiji tabaraka ta'ala zai yi maka a rayuwa ya sa ka zama mai amfani a cikin mutane to ku karatunku karatu ne wanda yake mai amfanar da mutane sai dai in mutum ya ga dama ko yaƙi ya ajiye takardar da ya karanta ya je kama wani abu daban wanda ba shi ake so yi ba da aka saƙo na gare ku a matakin farko ‘yan uwana ɗalibai, don Allah ku yaye mana baƙin ciki, ku yaye mana damuwa, ku yaye mana ainihin takaici da wannan al'umma take ciki na ƙarancin irin wannan ilimi a cikinta. Mun yi bacci, an mana nisa, gadonmu ne, amma mun tafi mun bashi, wasu sun karɓe shi. sun mamaye shi mu kuma da muke da imani muke da alkur'ani muke da hadisi muke da sunna amma ba mu ɗauke shi da muhimmancin da ya kamata mu ɗauke shi ba wabitali gwamnatocinmu da muke rayuwa da su da yawa daga cikinsu ba su mai da ilimin yana da daraja ba kamar yadda sauran ƙasashen duniya suka mai da ilimin mai daraja ba makarantun da ake irin waɗannan karatu ba a mai da su wasu makarantu da ya kamata a biya musu bukatunsu da larurorinsu don saboda muhimmancin da suke da shi a cikin al'umma ba sai ya zama ana yin karatun gashi nan da ƙyar ake kammalawa amma waye zai warware wannan matsalar ku ne za ku gyara duka wannan ina gaya muku ne a matsayin shimfiɗa nan gaba za ku amfanar kuma al'umma za ta amfana da ku zan ɗauki maganganu na gaba-gaba kamar haka abu na farko larurantuwar da kuma buƙatuwar wato ma'aikacin lafiya a cikin al'umma wannan al'umma din ba ina nufin musulma kadai ba duk wani dan adam da ka sani shi nake nufi ku sani cewa tun fil azal da dan adam yake rayuwa yana iya ciwo kuma a warkar da ciwonsa kuma dan uwansa dan adam shine zai taimake shi wajen yi masa bayanin larurarsa kuma ya warkar masa da ciwonsa da taimakon Allah da ilimin da ya bashi kawai sai dai kowane zamani akwai irin yanayi da suka ɗauki irin wannan ilimi da irin yadda suke mu'amalantarsa amma duk cikin annabawa da manzannin Allah da al'ummomin da suka gabata akwai cuta akwai kuma maganin cutar akwai abubuwan da suke faruwa na mutum ya kamu da ciwo akwai kuma yadda ake a warkar da wannan ciwo ƙarancin bincikenmu da ƙarancin damuwarmu da nema wa wannan ilimi asali shi yasa ba ma yin researches a kan irin wannan don mu daɗa ƙarfafan yaranmu da jikokinmu masu tasowa nan gaba a zamanin annabi adam an yi a zamanin annabi dawuda an yi a zamanin annabi suleiman an yi a zamanin annabi ayyuba an yi a zamanin annabi musa an yi kai annabi isa kam yana daga cikin annabi kuma likita yubri'ul akmaha wal abrasa har wa yuhyil mauta ma qur'ani ya bada labari me al ibra warkarwa annabi isa alaihi salatu wassalam Allah ya girmama shi daga cikin mu'jizar da Allah ya ba annabi isa Allah ya sa suka yi ta karɓan da a wasu akwai wannan ilimi na warkar da ciwo da cuta. Ashe, idan mun lura, kamar yadda Alƙur'ani ya ta magana a kan annabi Isa, da irin ƙoƙarin da ya ta yi wajen warkar da ciwo da warkar da masu larurori, ai Allah ne ya sanar da shi wannan ilimin. To abin tambaya ina wannan ilimin na annabi Isa. da wani formula ya yi amfani wajen warkar da makaho da wasu formulas da mai ya hada wani magani ya yi amfani da shi wajen warkar da kuturu wajen wajen wajen wajen da abubuwa da sauransu wanda ya kamata a ce bincikenmu da researches ɗinmu sun kawo mana mun gane duk da an samu bambancin lokaci da bambancin zamani da kuma ta'ayidi mubashir taimako kai tsaye daga Allah tabaraka wa ta'ala gare shi amma dai ya yi kuma yana cikin tarihi da haka ‘yan uwana ilimi na lafiyar ɗan adam ilimi da ake tsananin ilimi ne da ake da tsananin bukatarsa a cikin al'umma ba wata ƙasa ba wata al'umma ba wani ƙauye ba wani birni ba wani wuri da mutum zai iya zauna ya rayu shi shi kaɗai ba tare da wani jami'in lafiya a tattare da shi ba ko a kusa da shi ko a nesa da shi. Kamta, ku tsaya ku yi tunani, babban asibiti kaza, babban asibiti kaza, babban asibiti kaza, suwaye suwaye. Mun yi bacci, mun kwanta, kowane yaro in ya tashi so yake karatun da zai je ya samu takarda ya zama barawo. Ya je ta sata, shi ne mana. Shi ko mai aikin lafiya aiki ne tukuru aikin wahala wahala ce za ka sha gidansa gidan aljanna walakin na aksaran nasi la ya alamuna amma da yawa daga cikin mutane ba su sani ba ku yi mata ku mai da hankali ku yi kokari ku yi karatun nan da bismillahir rahmanir rahim ku yi shi da sunan Allah da neman agaji da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala Allah zai muku albarka ba za ku tozarta ba za ku lakanta ba barin ba ku misalin ƙasa ɗaya a duniya ƙasar misra cairo kowa ya yadda cewa daga cikin manya-manyan likitocin duniya baka isa ka lissafa ɗaya biyu uku baka lissafa likitocin cairo likitocin egypt ba alhamdulillahi dukkansu za ka iya cewa musulmi ne me alaƙar me yasa ilimin likitanci ya yi ƙarfi a can kowa ya yadda a cikinku duk wanda ciwo ya kama shi ko ya kama ta za ku ji ana cewa a kai shi egypt a kai shi cairo a me yasa ba a ce a kai shi abuja me yasa ba a ce a kai shi lagos me yasa ba a ce a kai shi Sokoto ko Kebbi me yasa ba a cewa a kai shi Bauchi saboda muna bacci saboda ba mu da kayan aiki ko ban ma yi karatun ba a Egypt babban karatu mai daraja ba karatun da ya kai karatun lafiya matsayi a cikinsu iya girmama wanda za a yi maka a karatu inda na zamani ne sai a ce maka dokta dokta dokta ba dokta dokta na wannan ba a dokta na likita doktor kowace uwa mafarkinta shine ta samu ɗan da zai yi karatun lafiya ya zama yana zuwa asibiti yana treating ɗin mutane wallahi ba su da burin da ya wuce wannan ku je ku ga yadda Allah ya ba su daraja yadda ake kawo musu ɗan adam kullum jirgin Egypt a cike yake a duniya gaba ɗaya da ɗiban marasa lafiya ana kai musu son su wannan kadai bai ishe su source of income da za su iya rike ƙasar su ba wallahi ya ishe su likita zai iya karatu ko gwamnati bata ɗauke shi aiki ba hidima kawai na mutane da yake yi da aiki da yake yi wallahi ya ishe shi rayuwa ɗauki nauyin wasu burin duk wani uba shine ɗansa ya zama likita kuma ya taimake shi wannan karatun kuma a jami'o'insu na gwamnati don a nuna maka karnaje yana bincika sharaɗi tun yana aji ɗaya kafin ya shiga jami'a dole sai ya zama result din sai yana samun 98 99 100 in kana cin 96 97 ma sai dai watakila a dan saukar da kai a baka dentist ko a baka family eh, pharmacy ko a baka ko a baka ko a baka yanzu wannan me yake nunawa yaran mu su tsaya su yi karatu na gaskiya da gaskiya ba karatun ciwa-ciwa da satar amsa ba ku yi haƙuri idan wani ɗan boko zai buɗe takarda ya saci amsa ya ci jarabawa ku dai ko ban ja aya ba ko ban ja hadisi ba kun san haramun ne akan ku yi wannan abu kar ma ku yi kabbara ku yi kabbara kar ku yi kabbara na san ba daɗi zan ce saboda ne yau idan yanzu ma'aikacin lafiya yaron da yake karatun lafiya da satar ansa yake ci to idan ya zai zai je warkar da mai ciwo da sata ansa zai warkar da shi ba daidai ba ne ku tsaya ku wannan shirbici da shashanci da lalacewar karatu da ake yi karatu ya lalace ku ne bai kamata ku bari makarantun ku su lalace a haka ba ku yi karatun da gaske malaman ku su taimake ku su agaza muku Allah kuma ya dora ku a kansu idan an zo jarrabawa amma kun yi karatu kuma kun fahimta sun yi tambaya kuma kun ba da amsa haka bai fi daidai ba amma a wayi gari a ce yau makarancin lafiya yana satar ansa ai an yi banza wallahi shirme ne saboda mai kana da alaƙa ne da rayuwar ɗan adam duk wanda ya yi karatun likitanci bai cancanta ba ya je ya shiga asibiti bai cancanta ba ko ta je ta buɗe kemis ba ta cancanta ba ko ya je yana aiki a ƙaramin asibiti bai cancanta ba ka je ka kashe wani wallahi sai Allah ya kama ka wata rana ku yi haƙuri a ƙasar saudiya har yau har gobe da sauran ƙasashen larabawa haka ake yi duk likitan da ya zo ya yi wa mamaci ya yi wa wani patient aiki ta dalilin aikinsa ya mutu kun san me ake yi wallahi tallahi ba da bacci na farko daman sai an kawo takaddu duk aikin da za a yi wa mutum wanda yake yana da riski ko ya rayu ko ya mutu akwai takaddu da sharuɗa da dokoki da za a shimfida a karanta wa patient din da kowane yare yake ji kana da kaza ba ka da kaza kana da kaza ba ka da kaza akwai hawan jini akwai ciwon zuciya an taɓa maka tiyata ba a taɓa ma ba a yi wuri kaza aka yi maka wani magani kake sha yaya suganka kana kula da shi yaya hawan jinin kana kula duk sai an karanta ma an duba kafin a yi maka idan ta kuskure wata rana a talabishin na gani wani likita ya yi aiki wa wani tsautsayi ya kawo mutuwa bari ku ga yadda ake kula da ɗan adam malam ya faɗi ya mutu iyalinsa suka ce ba su yadda ba i aya su ai sun san hakkin dan uwansu su sun san hakkin dan adam ai ni ne da kai duk lokacin da mutum ya je asibiti da ya mutu sai ya ce Allahu akbar kwana ya kare ai ya mutu su su bincikawa ake yi sai an tabbatar me ya kashe shi wanda wannan shine ideally abin da ya kamata a yi kenan a yi haƙuri na san cewa wasu ba za su wannan maganar ba amma dai shine adalci sai a tara masa likitoci na gaba da shi na sama da shi da sa'anninsa da suka karanta kwas irin nasa da suka san ciwon da ya yi aikin irin nasa sai a zauna da shi sai a ce ya yi bayani ya yayi wannan tiyatar ya yayi wannan aikin za a ba shi biro za a ba shi allo za a kawo kayan aiki a ce ya nemi taimakon nosin guda nawa ina mai kawo kaza ina mai kawo kaza ina mai kawo kaza ya duba bp kafin yayi ya duba bugun zuciya kafin yayi ya duba kaza ya duba kaza suna mai tambaya wani yare ne da kai a matsayinka na dan bakin titi da baka karanta ba za ka fahimci ma me suke faɗa ba kai kaza kai kaza a tambaye shi kaza ya bada ansa sai wani ya ce kafin ka masa aiki treatment din magani kaza guda nawa ka bashi sati nawa ka bashi kafin ka masa aiki ya bada ansa lokacin da za ka yi aikin yaya situation ɗin kaza ɗinsa yake ya ba da amsa to bayan ka yi aikin lokacin da aka masa allura anesthesia me ya faru bayan ya farka ya yi motsi ko bai motsi ba yaya kaza tambayoyi malam goma da ɗari talatin ɗin banza haka za a yi taimai yana yi yana ba da ansa malam idan aka samu kuskure kasan sai ya biya diya wallahi in aka samu ya yi sakaci a ciki wallahi sai ya biya diyan wannan mutumin ko da kuɗin daji ne ɗan ƙauye ne wannan me yake nuna mana muhimmancin ilimin ku ku tsaya ku yi shi da gaskiya da adalci kuma ku yi shi da gaske ku yi haƙuri mu abin da Allah ya wajabta mana mu masu karantarwa mu gaya wa mutane gaskiya karatunku ba karatu ne na wasa ba yau magani ko da prescription na magani ne aka samu kuskurenin da ya kashe shi ta shiga uku yanzu ɗaurar ruwa normal common ɗaurar ruwa da ake ɗaurar ruwa ba kowa ake ɗaura masa ruwa ba ni ba likita ba ne amma ina tare da likitoci jijiya da ake ɗaura wa mutum ruwa ya shiga ba kowace jijiya ake dankara wa mutum ruwa ba sai ka karanta wani ya je ya buga wa wani ruwa ya tafi cikin zuciyarsa ya je ya fasa zuciyar wani ya je ya ɗaura wa wani ruwa ba gwaji ba auna jini da zarar mutum ya yi ciwon kai sai a ɗauki maganin ka za a gaya likitoci suna cewa ciwon kai ba wai ciwon kai ne mai zaman kansa ba sign ne and symptoms alama na wata cuta ko wani abu da sauransu da yake damun mutum ma wani hukunci aka ɗauka wallahi akwai ƙauyen da muka je mun je ne da awa ta kai mu da kuma kai musu taimako haka irin masallacinsu muna samu su sola sai aka nuna mana wani aka ce wannan ya fi shekara kusan ashirin a nan oga ne inyamuri ne ya bude kemis shi ke allura duk garin nan ya bude kemis duk wani mai ciwon siga ko mai hawan jini shi yake tiritin duk wata mai haihuwa shi ke karɓar haihuwa duk wani mai kaza kai ba abin da baya yi ya kashe na kashewa ya bar na bari ƙwarai kuwa larabawa suna cewa duk wanda ya shiga abin da baya da ilimi asabil zara'im zai zo da abubuwa baƙi amma ba mu da kishi bini-bini damuwa ba ma damuwa akan rayuwarmu gwamnatocinmu ba za su sa hankali da ido akan irin wannan ba yaya mutum zai zo ya bude kemis yana sai da magani bai taba karanta wannan abu ba a inda aka ci gaba ba yadda za a yi mai sai da mai kemis ya dauki magani ya ba wani sai da rubutun likita wallahi tallahi wani gurin masu sun kai ga sai an yi stamp sai ya sa lambar wayarsa kai sai da leta head ɗinsa zai rubuto magani saboda me kada a samu wani kuskure amma ni fa ni fa da kai da kaina zan je in ce kaga wancan daga ne ko eh mai komin shi wancan fa shaka tafi ne wancan fa wane ne mutum shi da kansa zai nuna magani a hada masa ya hada wa kansa da kansa magani ya sha ku yi hakuri wannan karatun ku ne za ku fi fahimta na ku gane me nake nufi malam ka san cewa yau lalacewar mu ta kai ga mutum larura za ta same shi da kansa zai bawa kansa magani wallahi hajiya ciwon kai nake ji ku je karɓar maganin kaza wallahi ciwon ciki nake ji da Allah karɓar maganin kawai maganin da ya san yana ciwon ciki zai dai karɓi san me sababin ciwon cikin nasa ba saboda al'ummar ta lalace da jahilci ba a samu orientation an orientin ɗinta ba da haka wajibi ne wanda Allah ya ba su dama a cikin ku ko a siyasa ko a gwamnati su yi maganin irin waɗannan mutane masu shiga ƙauyuka suna sayar da magani suna yi wa mata allura har suna karɓar haihuwa iya murya yanzu yana karɓar haihuwar mace ba a shago wani wallahi tallahi ba ƙauye ce aka rauka layi da toci layi ma yake karɓar haihuwa toci ba wuta a ƙauyen wallahi tocin sa yake ci da je ya kashe kuɗin mota a kai shi birni a kai kaza kuma wannan me ya jawo sakacin gwamnati kuma na rashin buɗe an ƙananan asibitoci a cikin ƙauyukanmu idan ɓera yana sata to daddawa ma yana da wari don Allah matasa ku yi karatu kuma idan an tura ku ƙauyuka ku daina ƙin zuwa na'am idan an tura ku ƙauyuka ku daina ƙin zuwa wannan karatun naku dan kishi ma damuwa ce da suke damuna ga ku matasa da 'yan mata don Allah mu yi zuciya mu ga daga nan zuwa shekara ashirin a Kebbi State kawai za mu magance irin wannan abu. Mu yi alkawari mu ga cewa za mu magance. Wannan gabar magana ta farko kenan. Gabar magana ta biyu shi ne akan abin da ya shafi iyaye na mata dangane da wannan karatu na lafiya. Wallahi na sha fada ina maimaitawa a karatu kowa duniya ta sani. In ina da hali, in ina da iko in dai zan ce mace ta dace karatun boko to wannan karatun zan ce ta dace yayin da kuka cika kuka isa to sai mu tsallaka mu je mu ce ku wani karatun ba wannan ba dan Allah iyaye dan Allah maza ku bar waɗannan yaran su je su yi karatun boko nan su yi karatun lafiya nan ku kyale su dan Allah su je su yi karatun ba za ku yi kabbara ba saboda ku burin ku da an yi ai aure da ka ga yarinya budurwa ba ruwanka da mai take karanta ba ka tunanin wace gudunmawa za ta ba al'umma kawai kai aure aure aure Allah ya sa albarka aure aure abu ne mai kyau amma kuma a ba da dama su taimaki al'umma a yi auren kuma a yi hidima yanzu mutum da uba ya tashi yarinyarsa mai basira yarinya mai kwakwalwa tana gane karatu tana cin jarabawa tana ɗagawa da ta fara girma shi kenan to yanzu dai wance Allah ya kawo manemi abinda za ki yi sai dai ki samu ki aure Allah ya sa albarka aure ba fa duka aure nake ba a fahimce ni amma ina so na gaya muku idan har kowa zai je ya aurar da yarsa ya kai ta gida ya ninki ta yaya za mu yi mu magance wulakancin da ake wa matan mu asibitoci namiji ya zo yana karban haihuwa kai da kai nake yanzu za ka ji daɗi a ce yau ka ɗauki matarka da gemunka da addininka da tsoron Allahnka ka kai matarka asibiti za ta haihu wani zoge zoge ko? ko ƙato wani rushe wani kaya wani hin kawai ya zo a ce wai shi zai zo ya buɗe matarka zai karɓi haihuwarta yanzu wannan daidai ne don Allah daidai ne? Ah, to idan ina da ‘yata mai fasaha mai basira, ku taimake ta duka School of Nursing ɗin shekara nawa ne? Shekara nawa ne don Allah? Kan technology ɗin shekara nawa ne don Allah? Medicine ɗin nan gaba ɗaya shekara nawa ne don Allah? Ku ɗan daga musu kafa ku kyale su su yi karatun nan su zama likitoci su zama nurses nurses su zama midwives in kun gama sai ku aure su Allah ta albarka. ku yi haƙuri na ga kuna ta kallo na kuna zanzare da shi amma maganar ita ce guda ɗaya ku saurara ku ji ku ɗan ban lokaci ku ji wallahi tallahi kowane ɗaya daga cikinmu ya faɗa kuma ya sani muna fama da wulakanci da tozarta mu dai masu ra'ayin addini da fahimta addini a asibitoci don dangane da iyalanmu wallahi duk wanda yake kishin addini ko matarka ka kai ta asibiti kuran tsautsayi ya sa likitan da zai duba ta namiji ne ta kama za a mata allura ko a nan bayanta ko a damtsanta dala ya kake ji in kana da kishi tambayan ka nake don Allah yanzu mutum ya zo yana kama hajiya buɗe ki gani yana bubbuga mata ran buɗe ki gani yayan ki hajiya nan fa damtsanta fa a gabanka da kayan gemunka Allah sa albarka da asuwakinka Allah sa albarka da kaza za ka iya samar da yarka musulma ta yi wannan karatun ta zo ta allura wai alluwar ta mace amma ta kana magana da ni ce fa wallahi yanzu dan me za ku dauka wa kanku kaskanci yanzu bi wasu kanin ana yi wa mace skane idan tana da ciki ko tana da larura haka mace ba za ta je ta zauna fa a asibiti ko ko na private ko na gwamnati ta je wani ya bude cikinta ka san yadda ake scanning wani abu ake dauka wata na'ura ne da kwamfuta da wani dan matsatsen gado da kujerar a makale a jikin wi a jikin gadan haka zai dauka da tishu da wani ruwa-ruwa da wani mai-mai ya shafe cikin gaba ɗaya akwai shikanin ɗin da sai an zo ƙarƙashin cibiyar mutum a nan sai an danna abin a nan don Allah musulmi don Allah don Allah musulmi ƴan uwana musulmi ƴan jihar Kebbi yanzu akwai daɗi ka bari matarka ko ƴarka budurwa wani namiji ko da ne sallah ne ya buɗe ta yana mata wannan abin akwai daɗi to wai har yanzu ba ku gane muhimmancin ku kyale waɗannan ƴaƴan su je karatun nan ba ga alaran ba ya ba da sadaka jariya wa yarsa guda ɗaya cewa za ta zama nasir ko za ta zama likita alaran ba ga shi duniya ta ce da in ta je ta yi ƙur'ani ta yi ƙur'ani ta yi sauti ta yi ƙur'ani ta ci musabaka kawo ta school of nursing ƙwarai ta yi kwalliya biyu ta yi ado guda biyu ni dai ni da nake muku magana a fahimta ta wannan bayyana tsiraicin da tozarcin tunda muna da musulunci muna da addini ba za mu iya ragewa ba kuma ne yanzu allura sai dai namiji zai je buɗe zanin mace ya sauka mata allura namiji yanzu akwai laifin mun yaran nan sun je sun yi karatun nan abin da ya fi komai shine haihuwa na sha faɗa ina maimaita kuma ba zan bar faɗa ba sai ranar da na mutu ko an gyara wallahi ko akuya ce ta zo haihuwa babu daɗin gani ballantana mace mace da girman mace da darajar mace da kimanta ta zo za ta haihu a bankare ta a buɗe ta namiji shi zai zo ya tsaya na sa mata hannu haba dan Allah wallahi ko ban ja muku aya ba ko ban ja muku hadisi ba ko dan wannan damuwar ya kamata ku taimaki waɗannan yaran su je su yi wannan karatun don su yaye musulunci bakin cikin da ake dake ciki wani bawan Allah a saurara ku jiya ustaz ne mutumin kirki mai addini ya ɗauki matarsa ya kai ta asibiti to ta kama za a kwantar da ita sai an dudduba ta an yi kaza an yi kaza sai suka shigo da ita ya rakota dan uwa ne tunda da zai kyale wani ya tabo da matarsa ba yana zuwa sai likitan to ba musulmi ba ne sai ce you do you have anything what do you want ya ce no it's my wife ya ce okay go out please go out allow me to work shi ba musulmi ba ne ai ya yi kokari ya ja masa annabi ya ce la ya wannan رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم yace yace no no no bai gane ba yace a bashi dama yace ya fita ustazu yake ya fita yace a'a shi duk abin da za a yi sai dai a yi a gabansa kaga yana da gaskiya haka ne ko ba ka bane to wanda kake maganan da shi bai yi imani da wannan nassin kai da kai da shi ba kuma ka ɗauki matarka ka kai ta wurin namiji kuma shine uga kwata kuma shine likitan kuma shine san ciwon suka yi jayayya ya ce please get out ya ce ba nuri in ba haka ba kuma ki fita ya haɗa fayil ɗin ta ya ce ta fita ta ba shi wuri ba za a duba ta ba ya za a yi da shi to amma ya da lokacin ya je ya samu hajiya binta ko hajiya maryam ko mrs talatu ko hajiya kaduna ko hajiya kebbi ko hajiya bauchi ko hajiya kano ita ya samu akan kujerar nan dan an ce ya fita zai ji zafi bai ga damuwa ko da ko wannan wacce za ta duba ta ba musulma ba ce to ni wannan shine damuwa ta don Allah mu taimaki 'ya'yan nan mata su yi karatun nan alal akalli ko da allura yanzu daukan jini fa malam matarka ko yarka daukan jini daukan jini ka gare duba dai jiba jijiyan nan duba yanzu hannun mace wani zai je namiji zai je ya mika hannunsa kaya guda ya zai tarar da wata yarinya ko kuma mace sabuwar amarya budurwa ta je za a ɗauki jininta malaria ne kawai kama ta ko typhoid ne kawai haka za ta je ta naɗa dantsanta muna cewa larura larura in larura ne to yanzu ba larura ba ne ku bar 'ya'yan na ku je su yi karatun ba larura ba ne haka za ka je ka buɗe wani ya taɓa min da wasa da izgilanci a wani asibiti na kai yata kuma yana jin wazina za a yi mata gwajin jini za ta tafi makaranta karatu ƙasar waje sai ce to malam yau fadara ta ci gida me ya faru ya ce ni ne mai ɗaukan jinin ina ji ina gani yarinya nan ta buɗe damtsanta ya ce gyara ya sa igiya ya ɗaure ya babbagi jijiyar ba ta fito ba ya da shashafawa wallahi to ya zan yi ya ɗauka ya kalle ni ya yi dariya na ce i na sani laifina ne laifin yan uwana ne da na bar yan uwana da na bari yan uwana sun bari mata sun yi wannan karatun da ban dauki wannan kaskancin ba amma fa ba ni kaɗai sha ba kai ma zai iya samun ga gobe duk wani ustazancin ka da kake ji wallahi dai ka bashi a kofar asibitin can dan za a yi abin da ba lalle kana son sau kuma system din haka yake ba za ka iya canjawa ba you will change it da me da barin ƴaƴanku su je su yi karatu wannan duk ina muku shimfiɗa ne ina kawo muku wani evidences ne na larura ta rayuwa da ya kamata ku bari ƴaƴan nan su je su yi wannan karatun abu na biyu magana aure aure aure sunna ce daga cikin sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ina ba da shawara kuma ba shawara ce da ta saba shari'a ba idan an kun yadda da wannan larurar to ku rinka barin ƴaƴan nan suna kammala karatun su kafin ku kai shi gidan mijin sai dai in ta zo da fitina ko ita da kanta ta nuna jaraba da fitina ta nuna auren take so to tattare ta ka miƙa ta gidan mijin ka je kice can ki ƙara ta ai akwai masu fitina cikin su ko babu akwai masu fitina kullum waya da maza kullum soyayya kullum bidiyo call kullum kaza kaza ki tsaya kin karatu kin ki kina bin maza kina soyayya sai an kai ki gidan mijin da baki so a kai ki da wuri magana ta gaskiya ki san me kike yi wani yaro ya min fatawa a wata jiha a cikin jihohin Najeriya malam ya kamata kai wa'azi ya kamata ka zagargaje akwai wani mutum ne me ya faru nace wani mutum ne na zo ina son yarsa tana so na malam soyayya mun kai shekara nan muna soyayya tana so na ina son ta kullum kuka ni ita kuka kaza kaza kaza kaza nace nace har yanzu baka yi bayanan ba cewa yayi mun sa lokacin aure nace nace kai ne zaka sa lokacin aure ko ubanta malam ba Allah ya ce ai aure ba ba annabi ya ce ai aure ba tana ka wuta nasalu sai na ce da aka ce ai auren an dole karabi ya ce wallahi da kansa zai kashe mata karata ya ce akwai masu zuwa su haɗa baki da wasu malaman ce ba ta kare ba wani ne wallahi wani ne ya gaya mini yace da ta fitine shi aka rasa yadda zai yace da kansa yaje ya samu wani lecturer yace dan Allah ina so ka rinka zabga mata kari over ko ta cika ka da ita in kari over ta yawa ta daina zuwa yanzu namijin da yake da wannan yana da amana bai da amana sai na ce masa ubanta ne yana da hakki shi ya mallake ta ba kai ba shi uba ya ce ya yadda ya bashi ita amma ya bari saura mata shekara ɗaya da rabi in ta gama ta karɓi satifiket ɗinta lafiya kalau a zo a yi aure shi ne ya zo yake ta faɗa yake ta bala'i shi sai an yi auren wai in yi uban magana ce wallahi ba zan masa ba dan ni ban ga laifinsa ba na je neman wani aure irin wannan ba ni nake nema ba wani dan uwa ya tura ni sai uban ya ce to ni yata tana karatun kaza da karatun kaza take ba damuwa amma tun da karatun kaza take karatun lafiya take kuma na kashe mata miliyoyin kuɗi ina so a bari in ta gama wannan karatun a yi mata aurenta ai na san yau kan bakwa tare da ni wannan karatun ne ba ku ji daɗin sa ba muna magana ne akan adalci akan daidai yace a kyale ta in ta gama a yi mata aure kenan wannan karatun baya hana aure ba kamar yadda wasu ke faɗa ba sai dai yana buƙatar lokaci amma yarinyar da ta yadda uban da iyadda yarinyar da ta ga za ta iya jurewa ta haɗa guda biyu da ciki da goyo da shayarwa da karatu babu damuwa a yi mata aurenta ta zo ci gaba da yi yarinyar da ta zo da fitina ta zo da wani abu na saman ubangiji a auren da ita kai za a iya ma dakatar da karatun nata a je a yi auren lalle aure yana da muhimmanci kwarai kwarai kwarai da gaske wannan ba laifi bane ba sannan kuma ku maza ku dinga taimakon matanku da suke irin wannan karatun ku yi haƙuri da su yanzu daga cikin matsalolin da muke samu shine daga cikin yaran da ba sa samun miji da wuri akwai mata likitoci na rantse da Allah da ba dan kun wuce duka ba da sai na zane ku yau a gurin me mace likita ta maka da ba za ka aure ta ba kun basu ba sa auruwa hatta kai ga yanzu mutum yana tsoro ya sa yarsa ta je ce karatun likita ko ce karatun lafiya ga su nan masha Allah tabarakallah sai dai addu'a Allah rufa asiri ba sa so a faɗa amma gaskiyar lamarin kenan wannan wata ƙasa na je na tare ɗalibai ina musu kaza muhimmancin karatun za'i wato lafiya suka ce malam kana ta wa'azi a yi karatu a karatu amma ka taɓa wa'azi ka ce in mun gama mun yi kandi a aure mu cewa ce wallahi tallahi za ka gama likitancinka da turancinka da komai kana zuwa gida da wani ya ji cewa kai likita ne sai ya kwana ta ce malam gamu da tsada mun yi karatu ga kwakwalwa ga basira amma ba a son mu yi karatun nan mu je mu yi practicing karatun kowa idan ya auri matarsa ta zauna a gida ba za ta je ko ina ba amma kuma ya halatta mata je gidan yini amma ya halatta mata je gidan kiɗa yanzu har picnic har event center mata suna zuwa amma wannan ta zama likita gane ce ta zama likita mai kaza ne amma yana kyashi in ya aure ta ba ta dama ta je ta aiki shawara ta ga mutane musulmi maza don Allah ku rinka auren matan likitoci kawai shawara zan bayar idan ka aure ta ki kabbara mana ku kuma idan ka auri mace likita ko mai aikin lafiya tafka mata kishiya a saurara a saurara a saurara a saurara a saurara kun ga tun dazu nake dukan mutanen nan tun dazu ba tun dazu nake dukan mutanen dukan ya yawa wallahi idan ka wani likita tun da kana jin tsoron ba ta zaman gida ko ba za ta zauna gida ba dama abin da ake cewa kawai kana cikin tare da matarka da daddare yirrrr sai ka dace na kol na kol na kol wai kol kol kol kol ake wai ana za ta je asibiti to ai hidima ce ta addini taimakon al'umma ne ga dalilai da yasa nake so ku rinka auren su ku taimaka musu na ce ku aure su ku musu kishiya duk da ba sa so tunda ba a so mu janye wannan maganar kishiya a ajiye magana a kai amma da ni nufi na idan ta tafi kwal tana da girki ta tafi kwal ba sai ka ce wal hijratu ba ka koma ina ka koma ɗaya ɗakin kaga je ki aikin ki ran da kike kwal ga yar uwarki ko kuma ranar da kike da kwal sai ta ba da girkin ta yar uwarki ta karba ku duba mutanen nan tun da su nake taimakon su amma yanzu mun tawaye to ga shawara dan Allah duk wanda ya auri mace mai harkar lafiya ga wani abu da zamani ya zo da shi ku kula da shi kamar haka kuna ji na idan pharmacist ka aura yi kokari maimakon ka mata kishiya samu ɗakin kishiyan ka gyara mata ka buga mata comet ka buga mata fanta ka buɗe mata kemis a cikin gida ka kafa doka ka ce akwai kemis amma na mata kadai lokacin kemis ɗin nan shine daga karfe kaza zuwa kaza shikenan kar ta je aiki tunda baka so ta je aiki amma pharmacist ne tunda dan ta yi practicing aikinta ta buɗe mata kemis sa mata jari ta rinka zama tana sayar da magani idan nosin ne iya ɗan abin da Allah ya hore mata ba ta dama ta yi shekara biyu a asibiti tana practicing ta ɗan goge ɗan buɗe mata ɗan ƙaramin kemis haka ɗan buɗe mata wurin ganin marasa lafiya a iya matsayinta inda za ta iya yi ta rinka ganin mata ko biyar shida bakwai a yi digini amma iya mata kadai za ka iya cewa za ta ga mata za ta ga ƙananan yara wallahi tallahi malam da ita da mai aikin uwa ɗaya uba ɗaya ka girmama rayuwarta ka ba ta jari sannan kuma mai ka taimake ta in ba kai wannan ba yanzu ka san me mutane suke malam idan matar mutum tana sai da kayan kicin alhazan birni yanzu shago ake zabgegen shago ƙato a cikin gida na sai da kayan kicin na sai da kayan yara hajiya ce za ka ga tana da shagonta amma a cikin gidanta lokacin da take saurara lokacin da ka tafi kasuwa lokacin da ka tafi aiki ita kuma sai ta shiga ofis ɗinta sai ta yi cinikin miliyan ɗaya a rana tana cikin gidan mijinta yanzu ba a yi modernizing wannan ba ku danna mata ku bar su cikin bala'in talauci wai yanzu yau mace ba ɗari biyu to da za ka ba tana mai gida na gode Allah ya saka da alheri ɗari biyu ba saboda ba sana'a mata ba sa sana'a ko da ma kana da ra'ayin irka ba za ta yi aiki ba bari ta yi karatun in ta je yanzu ko anguwa ne ko fanadar ta bari ba ta taimaka ba dan Allah ko alluran malaria matarka take wa mata anguwa ba ta taimaka ba dan Allah idan matarka ta karanta midwifery ta karanta dan Allah ko unguwar zoma take dan Allah ba ta taimaka ba ko jarirai ake haifa take yanke mu cibiya ba ta taimaka ba to wannan din muke so maza ku taimaka ku taimaka ku taimaka ba daidai bane ku rinka barin suna zaune ba su yi karatun nan ba saboda me saboda wulakanci barin rufe da wani abu guda abin da ya fi komai ciwo ko a wasu wuraren wallahi tallahi malam kaga duk mun ɗauke waɗannan mun aurar da su ka ce wannan duk ka kai su gidan miji sun yi aure Allah ya sa albarka aure alheri aure albarka amma kuma da kanka za ka ɗauke ta ka kai ta asibiti wacce ba musulma ba ita za ta duba ta wata ta ce na je haihuwa wata mai karban haihuwa wadda ba musulma ba duka na ta yi tana nishi tana nishi ta ɗauki dundu ta daka mata a gadon baya ta ce shaigiya mai kaza lokacin da kika ɗauki cikin muna ina ta ce ta zage ni ta wulakanta ta ce na shanye wannan dukan ta haihu ta ce malam wallahi tallahi bayan yaro na ya yi wayo na ya yi sai da nije na rama dukan nan ta ɗauko yaronta ta ta taho da shi asibiti baby daman tana zuwa irin ganin yara ana duba yara baby baby baby baby ta ce kin manta ko ta ajiye yaran ta same